Therefore, now in the political situations in Mali, Guinea, and Burkina Faso, shugaban kasar ghana nana ado dankwa kufu ado kenan wanda ya bude taron kungiyar tattalin arzikin kasashen yammacin afirka wato ecowas wadda aka gudanar a nan birnin accra ghana inda yake cewa taron ya karkata ne akan kasashe guda uku wadda suka huskanci juyin mulki wato kasar mali gini da kuma burkina faso in the case of mali as you know the malian authorities came down to two years 24 months shugaban kungiyar ecowas john claude kasi boro ya ce taron kungiyar ECOWAS ɗin ta amince da baiwa Asim Goita wanda ya jagoranci juyin mulki a ƙasar Mali watanni hudu wato shekara biyu kamar yadda suka bukaci domin ƙasar ta sayar da zaɓe wadda da hakan ne kungiyar ECOWAS za ta janye takunkumi da ta kakkaba ƙasar. Masani a harkar tsaro Malam Ibad Ibrahim ya mana bayani. Abin da ya kamata a yi wanga lokaci ne takunkumin da aka dagwara a kansu ya kamata a daga wayannan takunkumi kuma bugu da kare tsofaffi da suke shagabannin kasashe kasashe a ecowas idan wani shugaban kasa yana tafiye da abin da bai kamata ba saboda ita ecowas tana da wani shirye-shiryen da ake kira non-interference in the internal affairs of member states shine abin da ke aukuwa a cikin gida na mambobi na ecowas ecowas ba ta da inci ta sa baki to yau alasan watara ya sake constitution yana wa'adi na uku kan haramtaccen hanya domin an ce in an yi wa'adi biyu ya kamata ka je wani mutum kuma daban ya zo to me ecowas za ta fada game da wannan an zauna kara zube har a yi juyin mulki wurin kuma a ce tarayyar ecowas kuma su zo su hadu a kira ko wani birni daban ga togo ya da madadin safonya singbe in an hada shekarun da suka yi hukunci ya dara ma shekara hamsin me ecowas ta faɗi game da wannan amma har wa yau Eh, za ka yi kamar ba samu daurin kan da ya kamata ba domin hanyoyin da ake bi sun sha bamban da realitin da ke gudana a ecowas baki daya su kasashe uku ga wasu ma sun zo sun karu kansu za a same su su kuma sun gama gindi domin su uku kawai in an fite su daga eh, ecowas kamar uku kenan daga kasashe goma sha biyar 20% kenan a cikin kashi dare inda ashirin sun riga sun fita shida an yi raunin ke da. Hawa Abdulkarim Yunfaniya sashin Hausa na murar Amurka daga Accra, Ghana.